Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da haduwa cikin shirin mu zagaye duniya daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Nura Ado Suleiman zan jagoranci bitar wasu daga cikin mahimman labaran lamuran da suka wakana a makon da ya gabata. cikin shirin makon nan za a ji cewar kungiyar agaji ta red cross ta ce har yanzu akwai yiwuwar samun sauran masu rai a yankunan da laka ta rufe bayan mummunar ambaliyar ruwan da ta auku a libya a Morocco ma dai ayyukan ceton ne ke ci gaba da gudana bayan girgizar kasar da ta kashe mutane kusan dubu uku a ƙarshen wancan makon da ya gabata ambaliya da kuma girgizar kasar da suka afkawa kasashen na arewacin afirka guda biyu ya sa mun tattauna da masani kan al'amuran da suka shafi taswirar duniya don jin wasu muhimman bayanai yadda Allah ya yi doron ƙasa shi ne kamar wasu manya-manyan wato ainihin slab ne wato kankarin bulo mai faɗi masu faɗi masu faɗi su iyu su akwai manya-manyan da mutane suka san su ake ganin su guda bakwai wanda ake cewa nahiyoyi to wayannan din a tsakanin su suma to ana samun bantarewa domin suma din an yi imani miliyoyin shekaru da suka gabata a tura su a guri daya wato kamar anan nahiyar tamu ta Afirka akwai inda motsi yake hmm. To kasashe fiye da ɗari sun haɗu a Cuba domin samar da sabon tsarin tattalin arzikin duniya da zai kawo ƙarshen kashin dankalin da wasu tsirarin kasashe masu ƙarfi ke yi a kan ƙasashe masu tasowa ko kuma matalauta. Makon nan na gaf da karkarewa kungiyar agaji ta Red Cross ta ce har yanzu akwai yiwuwar samun sauran masu rai a yankunan da laka ta rufe bayan mummunar ambaliyar ruwan da ta auku a Libya. a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya take kaddamar da wani asusun dala miliyan 71 domin taimakawa ƙasar da ke arewacin afirka kamar yadda za a ji cikin rahoton azima bashir aminu jami'an ƙungiyar agajin na ci gaba da aikin lalaban cikin laka da baraguzan gine-ginen da ambaliyar ruwan ta rusa a yankin da ibtila'in ya faru da nufin lalibo kusan mutum dubu goma da suka ɓace sanarwar da red cross tare da red crescent suka fitar yau juma'a ta rawaito tamar ramadan babban jami'i a ƙungiyar na cewa jami'an su ba za su fitar da rai kan yiwuwar ceto waɗanda suka ɓace a ibtila'in ba lura da yadda ko a yau aka yi nasarar ceto wasu da ransu akwai dai iyalai da dama da wannan ibtila'in da ya faru cikin dare ya yi awon gaba da su baki ɗaya lamarin da ya kai ga kisan akalla mutum dubu shida majalisar ɗinkin duniya ta ce har zuwa yanzu ba a kai ga gano girman matsalar ba lura da cewa sai a yanzu ne ɓangarorin da ke rikici da juna a ƙasar suka amince da aiki tare tana dai majalisar ɗinkin duniya duniyar ta kaddamar da neman tallafin dala miliyan 71 don agazawa akalla mutane 250 da ke matsanancin bukatar agajin gaggawa. To a Morocco ma dai ayyukan ceto jami'an agaji ke ci gaba da yi bayan girgizar kasar da ta kashe mutane kusan dubu uku a karshen wancan makon da ya gabata inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kowane lokaci daga yanzu gwamnatin ƙasar na iya sanar da buƙatar agaji daga ƙasashen duniya domin taimaka mata wajen farfadowa daga mummunar girgizar ƙasar da ta laƙuma ɗimbin rayuka. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani. Shugaban jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffiths wanda ya bayyana haka ga manema labarai a Geneva ya ce suna da kyakkyawar fata cewar Morocco za ta sassauta matsayinta wajen amincewa da taimakon ƙasa da ƙasa ya isa ƙasar kowane lokaci daga yanzu. Griffiths wanda ya ce ya tattauna da mahukuntan Morocco kan wannan batu ya bayyana shirinsu na jagorantar ayyukan jinƙai a ƙasar. wajen samar da matsugunai ga waɗanda suka tsira daga iftila'in da kuma abinci da kayayyakin kiwon lafiya. ya zuwa yanzu dai kasar morocco ta bai wa kungiyoyin agaji daga kasashen spain da burtaniya da qatar da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa ne kaɗai izinin shiga kasar tun bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin kusan maki bakwai da ta afka mata ranar juma'ar da ta gabata inda ta yi watsi da tayin wasu ƙasashe da suka hada da amurka da faransa da wasu ƙasashen gabas ta tsakiya alhamis dinnan ne kasar morocco ta sanar da ƙaddamar da wani shirin tallafa waɗanda lamarin ya shafa wajen tsugunar da mazauna kusan gidaje dubu hamsin da suka ruguje tare da umarnin kai agajin gaggawa da kudinsu ya kai dirham dubu talatin kwatankwacin dalar amurka dubu uku ga magidanta da abin ya shafa kamar yadda aka ji a farkon shirin na zagaye duniya ambaliya da kuma girgizar kasar da suka afkawa libya da morocco kasashen da ke arewacin afirka biyu ya sa mun tattauna da malam nazifi alaramba masani kan al'amuran da suka shafi taswirar duniya wanda ke jami'ar yusuf mai tamasile a jihar kano da ke najeriya domin jin wasu muhimman bayanai ga kuma yadda tattaunawarsu ta gudana da michael kudusin to wai me ke haddasa girgizar ƙasa a wasu sassan duniya yadda Allah ya yi doron ƙasa shi ne kamar wasu manya-manyan wato ainihin slap ne wato kankarin bulo mai faɗi masu faɗi masu faɗi su iyu su ya yi akwai manya-manyan da mutane suka san su ake ganin su guda bakwai wanda ake cewa nahiyoyi eh. nahiyar mu ta Afirka gaba ɗaya ai kamar doron ƙasa ne ƙato a kan teku kamar katon bulo ne aka shimfiɗa shi. To wayannan ɗin a tsakanin su suma to ana samun ɓantarewa domin suma ɗin an yi imani miliyoyin shekaru da suka gabata a cure suke a guri ɗaya. Wato kamar a nan nahiyar tamu ta Afirka. akwai inda motsi yake mm. wato makurar gabashin afirka inda ƙasar irin tanzania take da ethiopia da wato ainihin eritrea da djibouti in kai kudu har da wani yanki na uganda da rwanda da burundi congo jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma mozambique da wani bangare na malawi wa'annan ƙasashen da na waɗanda suke gabaɗin nan gabar tekun indiya su suna ƙoƙarin su matsa gabas to kokarin su matsa shi ya samar da ramin nan da ya fi kowane tsawo a duk duniya wanda ake kira da east african rift valley to daidai inda wannan ramin yake me ke faruwa ke dan anan shi kuma abin da ke faruwa shine ai ce tekun atlantic yana yin gabar ne kaɗan ah. to gabar da yake matsawa kaga waɗannan ƙasashen suna arewa maso gabashin afirka ne wato idan idan tekun atlantic zai buɗa wato doron ƙasar nahiyar afirka za ta ɗan matsa zuwa gabar ɗin nan to ai za ta danno jikin ragowar nahiyar ah. ko za kamar za ta ture ta to idan abu guda biyu masu tauri suka tunkuyi juna in suka tunkuyi tun da kowane yana da tauri ba su nutse kasa ba dai su bullaka sama to cin karen da suka yi shi ya kawo bullikawar da ake kira da suna duwatsun wato ainihin abin nan atlas atlas mountains To su ne waɗannan duwatsun da suke arewa maso yammacin Afirka wato sun taɓa ƙasar Algeria sun taɓa ƙasar Tunisia sun taɓa ƙasar Morocco har da wani ɓangare na Mauritania. To girgiza da ƙasar take yi a irin waɗannan guraren mm. kaga gashi mun bada guri biyu da ake samun sa a Afirka a nan kenan aka fi samun girgizar ƙasa a duniya inda ya fi ko ina yawansa a duniya shine yankin ƙasar indonesia da ƙasar philippines da wato ainihin ah, ƙasar japan To mu koma Najeriya. An dade ana cewa tekun Legas na iya tumbatsa ya haifar da mummunar ambaliya ko kuma wani al'amari mai kama da girgizar ƙasa ko kuma tsunami. Bai za ka ce a game da haka? Abin da muka sani shi ne. Mm. a gabar Najeriya gabar kudancin Najeriya da take ta yi gaba da inda ake kira da Gulf of Guinea mashigar tekun Guinea. Wanda tana da rami guda biyu akwai inda ake cewa Bay of Boni akwai kuma Bay of Benin. Shi wannan gurin lallai in an yi yamma da shi sosai akwai mid atlantic ridge wato inda wani tudu ike wanda duwatsu suke ta fitar da da aman wuta a tsakiyar tekun atlantic suna ƙara tura suna buɗe tekun atlantic yana faɗi nahiyar afirka na ƙara yin gabas amurka da ta arewa da ta kudu su kuma suna ƙara yin yamma a bisa abin da muka sani a nazari in nuna ba ambaliyar ruwa na teku ba ita tafi zama barazana a nan gurin dalilin dutse aman wuta ko girgiza ƙasa ba a'a dalilin dai sauyin yanayi wanda yake kawo kankara da take arewacin turai irin kasashen Scandinavia din nan su Norway, Finland, Sweden, Iceland, Greenland da ita kanta Arctic Circle kankarar da take gurin tana narkewa saboda dumamar yanayi tana ƙara shiga teku. Mun gode kwarai da gaske Malam Nazifi Alaramma. Tattaunawa tsakanin Michael Kudusin da masanin taswirar duniya Malam Nazifi Alaramma da ke Jami'ar Yusuf Mai Tamasile da ke Kano a Najeriya. To a yankin Sahel kuwa gwamnatin Faransa ta ce ba ta da niyyar yanke alakar al'adu da Burkina Faso da Mali da kuma jamhuriyar Nijar biyo bayan tsamin da dangantaka ta yi tsakaninta da kasashen guda uku waɗanda ta taɓa yi wa mulkin mallaka. Ga rahoton Rikayya Abba Kabara. Wannan na zuwa ne bayan da kamfanonin da ke shirya fina-finai da waƙoƙi a ƙasar suka soki matakin da gwamnatin ta ɗauka sakamakon juyin mulkin da sojojin ƙasashen suka yi. Tun farko dai gwamnatin Faransar ta sanar da dakatar da baiwa jama'ar waɗannan ƙasashe bizar shiga cikinta da kuma katse duk wasu musayar al'adu da ke tsakaninsu a baya. Ministan Raya Al'adun Faransa Rima Abdulmalak ta shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa wannan ba wai yana nufin gwamnatin ta yi amai ta lashe ba sai dai sassautawa masu kasuwanci a fannin nishadi waɗanda ba su da wata alaƙa da juyin mulkin. Ƙungiyar masu shirya fina-finai da waƙoƙi ta ƙasar Sindiak ta gabatar da takardar koke ga ma'aikatar raya al'adun tana mai cewa matukar gwamnatin ta tabbatar da wannan doka to kuwa ba makawa an karya ayyukansu da gurgunta sana'arsu akwai dai kyakkyawar alaka tsakanin jarumai da mawakan kasashen Nijar Mali Burkina Faso da kuma Faransa dalili kenan da yasa kungiyar masu shirya fina-finai ke wannan korafi. To yanzu kuma sai Najeriya, inda a makon da ya gabata ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce zaratan sojoji sun samu nasarar kashe 'yan ta'adda 151 tare da kame wasu 456 yayin farmakin da suka kaddamar kan miyagun cikin makonni biyu a sassan ƙasar. Wannan ta sa wasu ke ganin an ɗauko hanyar kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi 'yan Najeriya. Kan haka ne kuma muka tuntuɓi Dr. Yahuza Getso masanin tsaro a ƙasar. su waɗannan 'yan ta'adda da ake cewa an kashe ko an kama abin da nake son masu saurare su sani wato su fa dukkanin waɗannan masu aikata laifi babu wanda ba mu sani ba ba mu san sunan shi ba mu san a ina yake zaune ba ita hukumar kuma ta san haka kuma ta san mun san cewar ta san su ta san kuma inda kowa yake zaune in an ce da mu an kashe mutum kaza ko an kama mutum kaza ai sai a fito mana da sunaye da hotunan waɗanda aka kama da waɗanda aka kashe irin waɗannan labarai na ƙanzon kurege wanda yake fitowa daga hukumomin tsaron najeriya sun daina zama abin da mu masu bincike masana za mu dogara da su domin ba ma dogara da wato farfaganda muna ƙara ƙarfafa wa jami'an tsaron najeriya gwiwa kan cewar su ci gaba da jajircewa don yin abin da ya kamata kuma idan ana magana ci gaba a faɗa da harkar ta'addanci ai abubuwa guda shida muke son su fito su bayyana ƙauyukan da suke zagaye da birnin katsina da ƙananan hukumomin zurmi da shinkafi da sabon birni da isa da raba da bukuyum da anka mu ga al'umma ta koma yanda ya banya ta yi kyau mu ga an koma an ci gaba da noma kasuwannin da ba sa zuwa mu ga an koma ana zuwa To a Najeriya shugaban kasar Bola Tinubu ya sha alwashin shawo kan rikicin da ake samu tsakanin manoma da makiyaya abin da ke kai ga rasa ɗimbin rayuka da kuma asarar dukiyoyi tinubu ya bayyana cewar zai yi nazari akan rahoton da aka gabatar masa wanda ya bada shawarwari akan irin matakan da suka dace a ɗauka domin yin aiki da su dangane da wannan mataki bashir ibrahim idris ya tattauna da shugaban kungiyar fulani makiyaya ta miyatta allah baba usman ingizarma na karɓi wani sabon yunkuri da murna da matakan farin ciki sosai jiya tawagar mu ta tafi wanda muka zauna muka tattauna da shi shugaban ƙasa karkashin wannan kwamiti da ta kai mar kundi na takardar da aka tattauna akan al'amura da ya shafi harkan kiwo a fadin tarihin Najeriya. Saboda haka wannan bayani da ya fito daga fadin shugaban ƙasa mun karbe shi da matukar jin daɗi da murna. A matsayinka na shugaban Fulanin makiyaya, waɗanne irin matsaloli ne ku kuke fuskanta wanda kuke ganin cewa ya dace wannan sabon yunkuri ya shawo kansu? Ah, wato ita wannan kundi da aka mika fada shugaban kasa jiya ta kunshi aguguwa da dama na farko muhimmi bangaren sha'anin tsaro wanda ya yi addabi harkan kiwo a fadin tarayyar najeriya kuma ta kunshi yadda za a yi zaunar da bafilace makiyayi a guri guda bisa ga la'akari da tsari na zaunarwa wanda ya dace da shi da al'adarsa da ƙarfinsa da kuma sana'arsa da kuma yadda ita kanta harkan kiwon za a bunƙasa ta yadda za ta zama abin da za ta amfani ilahirin dukkan ɗan Najeriya ne. Don idan ka duba harkan kiwo idan aka tsara ta aka bunƙasa ta za ta ƙirƙiro da ayyukan yi da yawa kuma za ta ƙirƙiro da harkan kuɗin shiga a faɗin tarayyar Najeriya da dama. Amma muhimmin ciki kuma na farko shine harkan tsaro wanda idan ba a magance wannan harkan tsaro da ta dabi harkan kiwo da su makiyayan kansu ba wato dukkan abin da aka dauka za ka ga cewa ba zai yi ba kenan saboda haka ita harkan tsaro da tabbatar da zaman lafiya tsakanin manoma da da makiyaya a magance sace-sacen shanu da ake sace-sacen mutane da ake da ta'addanci da ake wannan shine farkon abin da ya kamata a dube shi kuma a ɗauki matakin gaggauta magance shi kafin dukkan wani abin da zai biyo baya biyo baya. Alhaji Baba Usman Galzarma shugaban kungiyar miyati Allah ta Fulani maki a Najeriya mun gode sosai da wannan dama da ka bamu. Na gode Haji Bashir. To cikin makon jiya, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya sha alwashin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a makarantu, yayin da ake gwagwarmayar tabbatar da cewa kowane yaro ya samu ilimin da ya kamata a ƙarƙashin shirin ci gaba mai ɗorewa. Rikayya Abba Kabara ta nazarci kalaman sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar ga kuma rahoton da ta haɗa a kai. Ta cikin jawabin da ya gabatar kafin taron, Antonio Guterres ya ce rahoton da suka tattara daga hukumomin da ke da alaka da ilimi ya nuna cewa 'yan ta'adda sun hari makarantu sama da dubu uku a sassan duniya a bar kawai, wato karin kaso goma sha bakwai cikin ɗari na adadin da aka samu a dubu biyu da ashirin da ɗaya, sai ɗalibai da malamai dubu shida da ɗari bakwai da aka kashe ko kuma aka yi garkuwa da su. Antonio ya ce ya zama dole kowa ya bayar da gudunmawar da ake bukata wajen tseratar da ilimi ilimi daga fuskantar barazana tare da cire siyasa wajen tafiyar da shi. Ta cikin bayanin nasa sakatare janar gutresh ya kuma buƙaci ƙasashe musamman masu fama da harkokin ta'addanci da su ƙara ƙaimi wajen tattara alƙaliman hare-haren da ake kaiwa cibiyoyin ilimi abinda zai ba da damar ɗaukar matakan da suka dace. Matasa fiye da miliyan 224 ne a duniya ke da kishirwar ilimi kuma harkokin ta'addanci na taka rawa wajen haramta musu zuwa makaranta. To daga batun ilimi da tsaro sai kuma na maka, inda hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa karancin kuɗaɗen tallafin da take fuskanta waɗanda aka saba samarwa domin gudanar da ayyukanta na iya jefa ƙarin mutane miliyan 24 cikin yunwa a faɗin duniya. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana ƙoƙari wajen ganin ta cike giɓin buƙatar abinci a duniya, amma ba za ta iya cika burinta ba saboda karancin kuɗaɗe da take fuskanta na sama da kashi 60 cikin 100 kan abin da take bukata a bana wanda shine mafi girma a tarihinta. A cikin sanarwar da ta fitar WFP ta ce ana cikin tsananin bukatar abinci a ƙasashen duniya da dama yayin da tallafi da ƙasashe ke bayarwa kuma ya ragu sosai. Ƙwararru a hukumar ta WFP sun yi kiyasin cewa sama da mutane 400 ke fuskantar haɗarin faɗawa cikin matsananciyar yunwa. suna mai gargaɗin cewa muddin rashin isassun kuɗaɗen tallafi suka tafi a haka babu shakka ƙarin mutane miliyan 24 za su fada cikin bala'in yunwa wanda zai buƙaci kulawar gaggawa nan da watanni sha biyu masu zuwa wato ƙaruwar kashi hamsin kan halin da ake ciki yanzu haka. To an gaishe da Ahmad Abba. A ranar Juma'ar da ta gabata, Ƙungiyar G77 da ta kunshi gwamman ƙasashe masu tasowa masu ɗauke da kashi 80 na yawan al'ummar duniya ta fara taro a Cuba inda ake sa ran za su cimma matsayar sauya alkiblar tattalin arzikin duniya ta hanyar rage tasirin da tsirarin manyan ƙasashe ke yi wajen tafiyar da tattalin arzikin. tun a ranar alhamis sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya isa cuban inda ya gana da shugabannin ƙasashe kusan talatin daga afirka da asiya da kuma nahiyar kudancin amurka yayin taron na kwanaki biyu da ya gudana a birnin havana ministan harkokin wajen cuba mai masaukin baki bruno rodriguez ya ce taron zai cimma matsaya guda kan samar da sabon tsarin tattalin arzikin duniya wanda zai kawo ƙarshen kashin dankalin da wasu tsirarin ƙasashe masu arziki ke yi a kan ƙasashe masu tasowa ko kuma matalauta a daidai lokacin da gibin da ke tsakanin ɓangarorin biyu ke ƙara faɗi A shekarar 1964, kasashe 77 daga nahiyoyin Afirka da Asiya da kudancin Amurka da kuma Caribbean suka kafa kungiyar ta G77 domin karfafa muradunsu na tattalin arziki. A halin yanzu kuma yawan mambobin kungiyar ya karu zuwa 134 cikinsu kuwa har da China duk da cewa kasar ta Sin ta ce bata zama cikakkiyar mamba ba. To wannan kenan. A gabashin Turai kuwa shugaban rasha vladimir putin ne ya ce gwamnatinsa ta ƙara ƙarfin rundunar sojinta da adadin dakaru 500,000 da suka hada da sojoji da mayakan sa kai waɗanda za a tura su don yaƙi a ukraine ga rahoton azima bashir aminu A cewar shugaba Putin ƙarƙashin shirin ɗaukar sabbin sojojin da Rasha ta ƙaddamar an nufaci ɗaukar dakaru dubu uku amma cikin ƙasa da watanni bakwai sai da aka samu dakarun sa kai aƙalla dubu ɗari biyu da saba'in da suka nemi shiga yakin da ƙasar ke yi da Ukraine. Tun bayan da Rasha ta kaddamar shirin ɗaukar sabbin sojojin a farkon shekarun nan miliyoyin 'yan ƙasar suka tsere saboda tsoron tilasta musu shiga aikin na soja lamarin da bayanai ke cewa shi ya tilasta Rasha dakatar da shirin wanda ta tsara kara zai gudana a rukunai uku sai dai shugaba vladimir putin a jawabin gaban taron tattalin arziki na yankin gabashi ya ce shirin daukar dakarun na ci gaba da gudana kamar yadda aka tsara inda a kowace rana akan samu akalla mutum dubu guda zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar da kan sanya hannu a yarjejeniyar shiga aikin sojin na wucin gadi don ci gaba da yakin. To mai sauraro da haka Shirin mu zagaye duniya da ya saba bitar wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka wakana a makon da muka yi bankwana da shi yake karkarewa a wannan karan. a madadin abokan aiki da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma jami'in da ya sarrafa na'ura mustapha a dbc nura ado suleiman da na shirya na kuma jagoranci gabatar da shirin ke yi wa masu sauraro fatan alkhairi.